aka kansa ya ihu in ta gaba sai ya biyo ka masaluhu ka masalin kalbi in ta hamil alaihi yalhab a wata turkuhu wani da ya lalace Allah ya ce wannan kare ne kalli dukkan tambayi masu kiwon kare za su gaya maka halin kare da ɗabi'arsa to shi irin wannan ne akwai annafsul himariya wani shi kuma nafsunsa irin ta jaki ce shi jaki abin da yake so ya ci ya koshi to sai ta ma'aiki da shi ba shi da wata sana'a jifatun bin laili himarun bin nahari mushe da daddare jaki da rana ina za ka abinci ina ka fito abinci mai kai fada da dariyarsa da kukansa da fadansa da yardansa in ka ji yana zage datse billahi lazi ba za a hana mu abinci ba ba wanda zai hana mu cin abinci billahi lazi sai dai a mutu in an ce an zagi annabi ko an zagi qur'ani ce to a yi wannan Allah zai kare abinsa amma an taba abincinsa in ka ga yana kuka abinci ne in yana dariya abinci ne ina za ka abinci ina ka fito abinci me kake abinci kukan me kake na abinci dariya me kake na abinci ba shi da wata sana'a a rayuwarsa kawai sai ci ba ruwansa da addini da wa'azi da karantarwa da wani aikin Allah tun babu a gabansa ya koshi to kuma sai tafi neman kuma ya amfani da koshin kuma ya tafi neman wani koshin na gaba ba da wata sana'a sai wannan to wanda ita ake annafsul himariya sannan na uku akwai mai annafsu suba'iyya a sabuiyya shi ransa irin na damusa ne cire ban wani ransa irin na zaki ne irin na kura ne irin na mage ne da ta ga tsera gama yawo shi ba ma fita yake neman nasa haƙƙin ba ƙara mai annafsul himariya da mai annafsul sabu'iyya shi mai annafsul himariya jaki nasa yake nema halal dinsa yake nema amma dai kawai matsalarsa ba addini a rayuwarsa sai cin abinci shi ko eh, mai nafsu sabu'iyya na wani yake nema haka kawai yake yana gurnani ina wani zai saka ci in ina zan ga hannun wani in murɗe ina zan gani wani in kwace ina ga kwace da murɗiya da sata ta kiwa sai in ɗaga mutum makami ya ji tsoron makamin ya miko mu duk wannan ai shine halin kura da damusa da zaki ba sa neman izini in suka ga abun farauta kawai ranka kawai za su ƙure ma gudu su kama kasu danne su cinye shikenan da bismillah da yankan da halacci biya shiga cikin nan jungle justice wannan akwai masu alhalin asaba'iyya wato irin na zakoki masu ci da karfi masu danna haƙƙin wani ko su sata ko su fashi ko su sane ko su kwace ko su murɗe ko su danniya kullum haƙƙinsu baya isa su yanzu in banda annafsu saba'iyya ya mutum zai saci biliyan dubu biliyan dubu biliyan ɗaya fa in ka sata duk wata in zaka ci miliyan ɗaya sai ka shekara tamanin da uku kana ci sannan zai kare wannan kuɗin na ne duk wata in zaka ci miliyan ɗaya sai ka shekara tamanin da uku wata dubu shine tamanin da uku miliyan dubu shine biliyan ɗaya sannan za ta kare to waye yake da abin da zai dinga cin miliyan ɗaya wata duk sati dubu ɗari biyu da hamsin masu a ce mutum ya saci biliyan sittin triliyon aba malawai wannan annafsu sabu'iyya kenan ransa irin na kura ne kasan kura tana da mugunta shi yasa da annabsa ya faɗi wani hadisi sai muka tambayi fulani annabi sallallahu alaihi wasallam mazi ibani ja'i'an ursila ala ganani bi afsada laha min hirsil mar'i ala al-mal wa sharafil dini idan ka saki kura bi mai jin yunwa a garke barnar da za su bai kai irin barnar da san duniya da san ɗaukaka zai maka in ya shiga zuciyarka to sai muka tambaya wace irin barna sai suka ce ai kura idan ta ji yunwa ta shiga garke ta tarar da akuya hamsin biyu zai ishe ta ta koshi ko ɗaya amma duk sai ta kashe su sai ta wannan ta kashe ta wannan ta kashe ta wannan duk sai ta kashe kuma ta dauki biyu ta ci ta ba maka wakil kaga bayan ta cin kuma tana da barna a zuciyarta duk da kashe masu ba dalili duk da bi kike so dan nabiyin ku ci ku koshi ku fita ku bar ragowar da rai amma ina haka wasu ke yi bayan sun ɗebi abin da zai ishe su sai kuma sun yi ɗiban mugunta kuma mafi yawa kuɗin ba a nan suke ajiyewa kasashen turai ake kai su in mutum ya mutu fito da su ma tashin hankali ne za ko ta ƙasa da in ka kai kuɗi suka makale a can to in kana son kuɗin su fito sai ka je ka aure 'yan ƙasar tukunna sai kai amfani da sunanta ka sa akawun ɗinta sannan ka fito da kuɗi to da gan baka ba kuɗin na ƙasar ne sannan akwai masu annafsu alfa'ariya akwai masu ran shi zuciyarsa irin ta bera ce shi kaga bera kullum yana boye a cikin duhu shi yana da barna amma bata kai ta zaki ba shi yana barna yana buya yana kawo farmaki ne abinda aka yi sakaci wai bera ma yanzu yayi karatu idan ka sa magani a jikin abinci sai ya tsallake da ana dana tarko yanzu bera ya gane me tarko yayi a akai sai zagaye ta bayan tarko ya ɗauki abinci ya tafi har sauro ba ku kula da kyau sauro in ka kunna maganin hayakin ya sama shi sai da kasa da hayakin sama sai koma sama sai su ta musanyan guri da shi da abin nan sai kawai hayakin ka ya kare kawai sai ka a galla ma cizo tun da mu muka ɓaci sai yasa komai shi ma yawa yanda zai cuce mu sai akwai annafs min zawatu sumum wal akwai wanda shi kuma tasa zuciyar irin ta kunama ce da maciji shi gargar a fili amma akwai guba a tare da shi shi ko wannan dama ita kunama bata ɓoye ma ba tana tafiya da kamboranta biyu to ta shirya in ka shirya ka to a haɗu shi ko maciji ga kyau a fili amma guban na ciki sai ya samu dama sai ya gallawa mutum hannu shikenan ya cutar da shi sannan akwai mai annafsul khinziriya shi kuma halayyarsa da halinsa irin na alade ne ba zuciya da cin kazanta ya ki halak ya ki haram ya ki shubaha komai taho ya shiga cikin zaya ham haram ham halal ham komai ya zo ham a ruwansa khinzir kun ga khinzir ai sa kiwonsa yake da arha so da ya sha ruwan kwata ya ci kashi ya ci fitsari ya ci tsutsa ka fata majina ya lashe shiga kwata in eh, a yomi eh, zai ramar da shi tunda komai ci yake an kaka abu dama baya cin wani awa shi ne yake ramewa komai ci yake kazanta shi yasa Allah ya ce wa lahmu khinzir naman sa ma ka mu'amala da shi Fatima musulmi kun ji yadda halayen mu take muna fata Allah ya gyara halayen mu ya jata ɗabi'o'in mu abinda muke mara kyau Allah ta'ala ya shiryar da mu mu daina abinda ba ma yi kuma mai kyau ne Allah ya sa zuciyar mu ta karba mu dinga yi Allah waɗanda suka fada cikin muggan laifuffuka Allah muna roƙonka ka shiryar da su ka gyara halayensu da su wanda ba su fada ba muna roƙonka Allah ka tsare su Allah ka tsare al'ummar nan ta annabi sallallahu alaihi wasallam daga dukkan abin da zai jawo mata halaka Allah ka yafe mana kusakuranmu Allah ka ɗaukaka musulunci ka ɗaukaka musulmi Allah ka kaskanta kafirci ka kaskanta kafirai Allah ka taimaki dukkan masu taimakon addini ya Allah duk wanda hawa mulkinsa ko mallaka kuɗinsa ko samun iliminsa zai taimaki addinin ka da shi Allah ka bashi wannan damar Allah duk wanda zai samu dama ta mulki ko ta kuɗi ko ta ilimi ya amfani da wannan damar ya cutar da addinin ka Allah muna ka kakka bashi wannan abin da zai cutar da addininka Allah kuma ka abin muka faɗa daidai Allah ya tara mu a cikin ladan inda muka yi kuskure Allah ya fi mana gaba daya subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu التكبير الحمد لله mun ji muhadara da malam ya gabatar muna malam fata Allah ya saka masu da alkhairi da farko akwai jama'a a rubutu tambayoyi sun hamsin saboda haka daga jin yawan tambayoyin ko ko daga kun ba za a ansa duka ba saboda haka wasu ma kafin a zo kansa a duba har lokaci ya riga yayi saboda haka da Allah duk wanda bai ji an ansa tambayarsa ba sai mana hakuri tambayoyi ne sun yawa daga cikin masu rubutu tambayoyi akwai waɗansu bayan Allah da suka yi ta malam addu'a daga ciki akwai masu cewa Allah ya kai malam gida lafiya akwai masu yi malam fatan alkhairi akwai kuma masu cewa Allah ya ƙara malam ah, Allah ya ƙara malam yawancin kwana akwai masu cewa kuma allah ya kara ma lafiya kaɗan kenan daga cikin waɗanda suka rubuto addu'o'i zuwa ga malam sai tambayoyi da aka rubuto zamu mu zaɓi wasu daga ciki domin malam ya ansa mana waɗanda suka yi tambayoyi ya fita cikin maudu'i kamar masu tambaya kan sallah da sauransu su yi haƙuri waɗannan tambayoyin ba ma ansa su da mun zo muhadara abinda aka yi wa'azi akan shi shi kaɗai ake magana akan shi insha Allah saboda haka ba tare da jan lokaci ba tambayan da zan fara mika ta zuwa ga malam tambaya ce wacce yake yi kan maganan malam ya yi bayani a cikin lecture cewa akwai wasu ƙungiyoyi na alfasha da suke da ƙarfi a gwamnatance to ala gafarta malam idan mutum ya tsinci kanshi a matsayin shi na alƙali ko lecturer ya zai yi da irin waɗannan abubuwan sannan kuma wani ya ce ƙarƙashin tambayan ala ta malam mu idan muka kama irin waɗannan mutanen waɗanda sun fi ƙarfin hukuma ya kamata mai da su to don gane ga wanda ya samu kansa a cikin wata harka ta rayuwa malami ne shi ko alkali ne shi ko ma'aikacin gwamnati ya samu a ma'aikatar da yake ana aikata wata barna wacce shi ba zai iya hanawa ba kuma shi ba zai yi ba to sai ya ta Allah ya canza masa wata ma'aikatar amma kada mutum ya yi rauni ya je ya aikata barnar ko ya goyi bayan masu aikata barnar domin wannan su yake ƙara yawan barnar sai mutum ya ce ba shi da mafita ba yadda zai yi kuma abin da ya kamata a yi masu waɗanda suka samu kansa a cikin irin wannan su yi ƙoƙari su dangana kansa ga ƙungiyoyin addini idan kana ƙarƙashin wata ƙungiya ta addini mai ƙarfi wanda akwai waɗanda za su iya magana to cin zalinka yakan yi kaɗan cin zalinka yakan yi kaɗan domin an ji cewa an taɓa ka an taɓa wasu jama'a ne da yawa ko kuma za ka sanarwa malamai kuma su sun san ka kana ba addini gudunmawa to za ka ga cewa abin zai maka sauki akwai waɗanda aka yi yunkurin a yi korarsu daga wajen wasu ayyuka suka sanar mana iya abin da za mu iya muka nuna ba mu yadda ba kuma aka basu akwai wasu ɗalibai da suke karatu a wata makaranta sai aka ce musu ai dole sai sun aske gemu lakcara din yace ba za a shiga laccarsa ba sai an aske gemu suka sanan muka ce to laccara kaza zai sa a yi yaƙi a ƙona makaranta kaza manyan suka ce me ya faru muka ce ya ce duk mai shiga ta addini ba zai shiga laccarsa ba mun ko mu ga a cikin dokokin ƙasa da aka hana fasiki yana fasikanci a ce mai addini ba zai addini ba ƙasar na ai ba ta da wata shiga ko Najeriya tana da tata shiga da sai kai kake zama dan Najeriya to ya za hana mai addini bayan yancinsa ne da ra'ayinsa to aka masa magana cewa ya kyale kowa ya shiga akwai kuma wani shi ma a wata university sai dinga sa lacca daidai sallar juma'a sai fito da su lokacin da kafin kai alwala ka tafi an gama sallar juma'a shi ma ɗalibai suka sanan mana muka je muka samu shi bc din muka yi magana da shi cewa an ce za a rigima addini a makarantar ka shi ko ka san ba kowa ba ya san rigima dan bai san iya inda za ta tsaya ba yace me ya faru muka ce to akwai wani ne da yake hana yara sallar juma'a to kun san mu ɗalibai za su sanar mana ko mu za mu sanar muku in muku komai ba irin gima ta farko ka jawo don ba za ku hana masu asiri suna yi ba a ce mai addini ba zai yi ko a takura mutum bayan lokacin da zai shigo makaranta an tambaye shi addininsa ya sa musulun kuma an san musulmi yana kamsu salawati ya za a sa masa lacca lokacin kamsu salawati so da haka aka gyara wannan to kaga irin wannan akan samu irin wannan gyara din kamar nan ai na taɓa magana a america akan wata ɗaliba a nan aminu teaching hospital na abu zaria ina jin duk kun ji america lokacin da aka hana wata sa hijabi wata nas aka ce ta daina sa hijabi Amerika suka bugo min waya cewa ga can an yi kwamiti wai za a je a samu shi abin nan din darakta na asibitin kuma ana ganin ya yi haƙuri ya kyale ta da aka yi magana da ni a bbc na yi magana na ce to ko a inugu ko a inugu akwai mata suna sa hijabi da niƙabi an kyale su sai arewacin najeriya na ce waɗannan su suke wa addini zagon ƙasa ana ta rigima da mutane su bar yayan su karatu sun ce jami'a ta lalace sai gashi kuma sun ji su sun yi karatu arniya ta zo da siket an bata sai musulma ta zo da hijabi a hana ta na ce wannan kowa yana so ya haɗa rikicin addini a arewacin najeriya kuma wallahi ba mu yadda ba nan da nan aka gyara abun. to kun ga irin waɗannan abubuwa suna faruwa dole su waɗanda suke cikin gwamnati suke addini suke kokari in an taba su mu da muke waje mu tsaya mu kare musu yanci shi ana iya korarsa amma ni wa zai kore ni ni ba ni ne jefa mun ƙuri'a ba ba tenuwa gare ni ba ba wani mukami gare ni ba wa'azi nake in yi ma daɗi ka ɗauka ma daɗi ka ban mu abuna ba wani abu da nake da zaka cire ni ka ce ka kore ni ko ka cire ni ba ka da wannan damar ko ba ka ce tenuwa ta ta kare ba ko ka ce in zaɓe ya zo na gaba ka jefa mun ƙuri'a ba shi kuwa yana akwai matsaloli shi yasa malamin ya ki faɗar gaskiya ya fi kowa asara sarki zai ce za a kore shi ko mun gan kore su ya aka da jakolo nan ya zo ya yi magana akan shari'a kuka ta kabbara aka cire shi bukukuwa mai ba yanzu ka ce wani wanda yake cikin mulki ya magana akan addini dole ya ji tsoro wani kanar na soja daga nan kaduna ya buga min waya ice malam a gaban ku kuka sa sarkin nan ya tashi ya cashe wa gwamnati ya cashe wa sarakuna ice sai an aiwatar da shari'a musulunci kuka yi kabbara amma da aka cire rawanin sa ku komai ba shi yasa mu da muke cin gwamnati muke tsoron mai wasu abubuwa tunda ba ku kuma gaskiyar sa ne gaskiyar sa ne ya kamata a ce kungiyoyin addini su fito su ce bisu yadda ba sai an mai da shi amma aka cire anan duk mun zo taron da aka yi duk kun je taron da aka yi na sarakuna duk suna nan sarakunan suka ƙi magana shi ya tashi ya yi ta maza kwarai ya yi maganganu akan addini amma kuna kallo aka cire shi to shi yasa ni yanzu in mutum yana cin gwamnati ana barna ya ƙi magana ina ba shi uzuri domin in yayi da sunan kun an taɓa shi ba abin da za ku yi kaga wannan ba daidai ba ne kamata ya mu fito mu nuna ba mu yarda ba mu ce wallahi sai an mai da wannan sarkin kuma wallahi dole su da shi dan mai mulki ya fi kowa san a zauna lafiya dan in ba zaman lafiya mulkin ma baya yiwa amma kungiyoyin addini har akwai waɗanda suka je ma suka taya sabon sarkin da aka naɗa murna bayan cire wancan to wa zai samu jara'ar da zai magana ana cire su bakwa sun yi magana da sunan addini an cire su ba komai ba to irin wannan shine abin da idan muna tsayawa su inda za su kare mutuncin addini ma cikin gwamnatinsu to mu kuma mu kare mutuncinsu daga waje kuma mai cire mu su ku ana cire su ana korarsa ana musu ritaya ana musu sharri sai a jefa wani kuɗi a ma'aikatarsa a sace kuma a samu ankwa kulle kulle ba wanda ba iya ba amma mu sai mu ce tun da mun san yana taimakon addini to an yi magana mun fito mu surutu mu musu alƙunuki akan mun bari mu ce sai an mai da shi to algafar malam mai tambaya na gaba yana cewa algafar malam menene hukuncin mutanen da suke buga lido irin na wannan dai lido ne da aka sani amma kuma sun kasance suna sallah suna sadaka suna azumi to algafar malam shine yake so ya ji wai menene hukuncin su tunda suna sallah suna <laughs> ai dama sallah ai dole kai sallah lido din dai shi bata lokaci ne gaskiya bata lokaci ne kawai in mutum ya san kimar lokaci ba zai tsaya bata shi a lido ba don ka gama kaf ɗaya tashi da bakin ciki ɗaya tashi da farin ciki amma ba lada wanda aka kayar ko aka cinye ya tashi da farin ciki baka samu kuɗi baka samu lada ba yasa malamai suke kiran wannan qatalul wakati. wato kamar lokacin sa an mai da shi wata dabba yasa wuka yanka shi ma malamai ba su faɗi wani alhaki na musamman ba amma sun faɗi asara da mutum ya yi da tasbihi kai ko salatin annabi kai ko istighfari kai ai da ka amfana a lahira kuma sai ka yi nadama wannan a kabarinka idan ka tsira sai ka yi nadama don da ka ƙara lada da wannan lokacin da ka yi gaba in ka halaka kuma sai ka yi nadama cewa da kai amfani da wannan lokacin ka yi salatin annabi ko ka yi istighfari ko ka yi tahalili ko tahmidi ko takabidi ko amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar da yafi maka wannan bata lokacin na kusan awa ɗaya da rabi ko awa biyu saboda haka wannan shine kawai abin da zamu ce game da su na'am ana gafar samanin cikin tambayoyin da muka yi dazun kan maganan idan mu mutanen gari zan iya cewa mu kama irin waɗancan mutanen waɗanda sun fi ƙarfin hukuma shine yan uwa suke tunanin waya mai kamata ne su to ai ni ba alkali bane a gani wannan kowa ya san irin yanayin yadda ya kama abin da yanayin abin da ya kamata a yi da kuma irin matsayin da ya kamata a ɗauka su ma kansu ma'aikatan wataran sukan faɗi cewa a kai su wuri kaza akwai ana samun alƙalan da suke kwatantawa a wasu gurare to a kai su yanayi kaza ko ba a yi masa shari'ar musulunci ba za a wahalar da shi yanzu kamar wani da aka kama shi da ƙaƙƙaramar yarinya ba ta kai shekara bakwai ba saboda haka shari'un kotunan shari'ar musulunci ba su iya yin shari'ar da ya kamata sai wani haɗa shi ce duk da dai ba za a shari'ar musulunci ba shi ya kamata ya wahala yi sai ce wannan abin yanzu za a ɗaure shi har sai yarinyar nan ta kai shekara goma sha bakwai shi yana ɗaure kaga zai shekara goma sha ɗaya kenan sannan sai a zo a yi shari'ar idan an gaya mata illa a gaba to kuma za a masa ɗaurin rai da rai ta gani ita za a masa ɗaurin rai da rai wanda za a masa kenan to saboda haka akwai wata mafita da za a iya samu ta wani guri in ko ba irin wannan mafitar ai ba za ka ce mutane ga in ma za su ɗau matakin ba su tambaye ka ba ai wanda ka je na cewa malam me zan yi to bai shirya yin ba shi ai jahili zuwa zai tabar gazar a jahilce sai kuma zuwa tambaye ka in ya tabar sa shine sai kuma a gaya za a gyara amma da shari'a a mika shari'a amma ba shari'a sai an gaya ma abinda za ka yi ba an gaya ma ba ba ta lokaci ne wannan auni ne zo ce akarama na shara masa mari ya ce ah, ka shara masa mari to kakka saki ce kai kuma ya haƙuri sai ce ka yi daidai da ka tambaye ni ka ce in shara masa mari ba zan ce ka shara ba amma da ka riga ka shara to shi ya haƙuri na'am mai tambaya na gaba yana tambaya ne kan istimna'i ya hukuncinsa yake yana cikin alfasha sannan kuma abin da ya shafi wani lokaci kamar yadda ya bayani iyaye wai sukan tilasta 'ya'yansu su dinga amfani da robobin da kai magana a baya wajen biyan makansu bukata wai saboda sai sun gama makaranta ko abin da ya kama da haka shine ke so shi ma malam ya bayani a kansa haji wani abin kuma to istimna an dai san istimna abin da ake nufi shine mutumin da ya girma bai aure ba yana da karfin sha'awa sai ya samu mai ko sabulu ko na abu yana mulmula a hannunsa yana shafa gabansa hammani ya fita wanda wannan haramun ne saboda aya ta ce wallazina hum li furujihim hafizuna masu kiyaye gabansu illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumina faman ibtaga wara zalika fa ulaika humul aduna masu kiyaye gabansu sai ko ga matansu ko ga bayinsu da suka mallaka wanda ya haka ba shi zargi a wajen Allah amma wanda ya ƙetara haka su ne 'yan ta'adda a wajen Allah da haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba ma wanda ya rasa aure magani yace ayuha shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasr wa ahsanu lilfarj faman lam yastati fa alayhi bisawm fa innahu lahu wija ice ya kuma matasa ku yi aure wanda ya rasa abin aure to ya dinga yin azumi azumin nan shi zai zame masa kamar garkuwa sura ka azumi za ka dinga irin na annabi dauda in sha'awa tana da ƙarfi sai ka dinga irin azumin annabi dauda ka yi yau ka sha gobe ka yau ka sha gobe ka yau ka sha gobe sannan kuma ko ka dinga yin litinin alhamis litinin alhamis litinin alhamis ka dinga yawan azumi domin azumi yana koya mutum tsoron Allah dalili a cikin ibada kaf azumi ne kadai ba wanda ya san me yinsa sai Allah domin ka iya shiga daki a kawo maka malmala ka share ka nemi tsohon wata biyu ka shanye ka share bakinka ka ce yau ana rana wa ya sani cika azumin na za mu iya kaiwa kuwa yau rana ake yi ba da ya sani sai Allah shi yasa Allah ya ce as-sawmu li wa ana ajzibihi azumi na wane ni kadai nake mai azumi sakayya to idan azumi ya shiga ranka ka saba ibada boyayya ko saban ya zo sai ka ce inni akhafullaha rabbal alamin wa rajulun da atmura'atun zatu mansabin wa jamal fa qala inni akhafullaha rabbal alamin saboda haka abinda mutum zai yi kenan ya dinga azumi amma istimna da kuma wancan kuma ai dama ba sai an faɗi laifinsa ba domin sun koya wa 'ya'yansu mummunar ɗabi'a shi sharrin istimna'i da sharrin amfani wani abu ko kayi auren shedan sai ya nuna maka waccan hanyar tafi daɗi tafi gamsarwa shi sa wani ai yayi auren ga matan zarra zaka ya aura amma kuma har yanzu yana wancan abin saboda shi ya fara da shi abin da ka fara da shi kuma shedan nuna maka yake wannan din baya biyan bukata kamar wancan tsohon shine musifar da ake so kaka buɗe kanka wani abu da suna zai biya maka bukata Allah bai sa shi ba ana malam mai takarda na gaba mutane biyu ne suna cewa malam ya taimaka ya jawo hankali ya jawo hankalin delegate waɗanda yanzu su ake magana a kansu abin da ya shafi zaɓe sannan kuma na gaba yana cewa algafar malam mai hukuncin zaben arni a matsayin shugaba wannan matsala aiko na ta tattauna ta ni na ga matsala ba wai ta wa za a zaɓa ba ne idan ba kwa son mutum ku tsaye da wani a jam'iyyar gaba ɗaya ku taɓe shi haka ake yi an yi wannan a kano 2003 an yi wannan a bauchi 2007 a rana ɗaya aka canza gaba ɗaya gwamnatin ba kwa son abu ne da sauki sai ku zaɓi wani na kirki ku agreement da shi kan zai adalci a kan musulmi da wanda ba musulmi ba domin duk jihar da wanda ba musulmi ba yake rayuwa shi ma yana son adalci shi ma yana son a mutunta shi ka a cuce shi kuma musulmi muke so mai gaskiya wanda ba zai cutar da waɗanda ba musulmi ba kamar yadda dama abin da ake tsoro ga wanda ba musulmi ba kada su hau su cutar da musulmi ko ba shi ne abin tsoron ba to mu ma ba ma san musulmin da zai cutar da waɗanda ba musulmi ba ko ma ya cutar da musulmin amma idan kuna son wani kuka ga ba shi aka tsaya ba sai ku taru ai babban matsala duk ba ta waɗanda ba musulmi ba ne ta musulmi ce su suka rarraba abin kashi-kashi inda gaske suke duk gaba ɗaya su zo su haɗu a guri ɗaya in aka buga kowa sai sun kada shi su haɗu duk gaba ɗaya kowa ya haƙura da maitarsa su haɗu a guri ɗaya haka aka yi a bauchi 2007 ko haka aka yi a kano 2003 ga gwamnatin ga ƙarfin mulki ga ƙarfin kuɗi ga ƙarfin isa amma talakawa suka canza abin gwamnan dole ya fita daga cikin gidan gwamnati haka aka yi a 2003 a kano amma abin takaici sai da mutanen bauchi da mutanen kazo suka zo suna nadama kara na da ta wanda muke gudu ka shiga bauchi yanzu tsohon gwamnan bauchi in ya shiga bauchi har kuka ake ana kwantawa a gabansa saboda abin da wannan ya yi da sadaukarwar da aka masa an manta ka shiga kano ka gani idan tsohon gwamnan kano zai shiga kano ya ake yi mata yara tsofaffi haka ake fito ake taransa saboda duk sadauka wannan da mutane suka yi ta tafi a banza shi yasa muke gaya muku kan mutum ya zo rana ɗaya kawai ya zo ya amfani da addinin mutane ya ce wancan kafiri ne shi musulmi ne a zaɓe shi kuma ya zo ya cutar da kafirin ya cutar da musulmin ko musulmi muke so muna son mai adalci muna son mai gaskiya muna son mai amana wanda zai aiki daidai wa daida kowa ya samu domin shugaba ne shi na jiha jihar nan akwai kafirai akwai musulmi duk muna so a musu adalci har su dinga yaban musulmi da musulunci cewa ba azzalumai bane ba so muke mu zalunci wani ba amma ba ma so mu ma a zalunce mu to wasu musulmin zaluntar da suke mana ma ta fi ta kafara. wannan ni shi nake tunani a kai yasa ni bana gaggawan fadawa cikin abu kawai zo ce wani ya kaza ya a'a me aka shirya tunda mun ga mun yi mu a Kano mun ga an yi aboki kuma ga abin da ya faru to wannan muke gudu wasu kan kara da zamfara wannan muke gudu a zo a ce na bayan ma kara shi da wannan mutum ya zo ba a san halinsa ba ba a san ayyukan da ya a baya ba ba a san nagar mitin za a yi wa ya fi nagarta a cikin ku wa yake da kyakkyawan baya kuma yake da kyakkyawan nufi na gaba to inda gaske kuke tsakanin ku da Allah kuke son nan da musulmin nan da ci gaban nan to duk gaba ɗayan ku ku fita ku shiga jam'iyya ɗaya mu kuma duk a masallatanmu za mu ci a zaɓe ku amma da sharaɗi me kuka wa addini ko me za ku yi a gaba sai an yi agreement da ku da lauyoyi inda ku yomi ta tsife muku albarka mu ne muku an haka mu ce zo mu ce samu a rana ya samu a inuwa don sa da ta ɗansa ɗansa yana ingila yana karatu shi yana cikin ac ya zo ya amfani da 'yan talakawa ya hau mulki kuma ya sake kakkashe mu ya hana mu karatu ya hana mu ilimi ya hana mu zaman lafiya ya zo arnan ma sun fi soyuwa a gare shi waɗanda ni ba zan ba fa ni ba zan irin wannan ba so da na gwada na gwada ko ba a cizon mumini sau biyu a rami ɗaya so da haka tunani za a yi in har kuna ga wanda kuke wannan ba kwa so to wa kuke so wanda kuke so me abin nan ɗinsa to a tattara dukkan musulmin da suke da irin wannan ra'ayin su haɗu guri guda domin idan mai ƙarfi ya guda ɗaya ku kuma kuna da ƙarfi kuka kasa shi biyar dole ya kada ku in kuna da sittin yana da arba'in amma sittin ɗin taku ta zama ishirin ishirin shi yana da arba'in shi kaɗai ku kuna da sittin ku uku sai kuka ki haɗa sittin ɗin guri guda ya za a yi wani ma fa sharrin fa wasu waɗanda ba kwa son su suke ce wasu su tsaya a wata jam'iyyar don su sake ba mu karkaso ina abu duk sanannu ne mutanen nan su mitin suke yi sun fi son abokan nasu fiye da mu ba mai san mu sai ƙuri'an mu ƙuri'an ma ake so ba mu ba to ya kamata mu komi amfani da ƙuri'an mu sa sharaɗin da ba zai cutar da addinin musulunci da jihar mu ba domin Kaduna tana buƙatan gwamna jarumi tsayayye wanda zai tsayar da adalci ya kawo ci gaba ya samar da zaman lafiya a kawo tattalin arziki martaba Kaduna da darajar ta ya dawo wannan shi ake so ko mun ce musulmi ai ba ma son wanda zai zo ya ce kuma arnan nan da aka kashe su ko irinsa kuke so ko an ranar da a cuce su irinsa kuke su ka gani musulunci bai yadda mu zalunci wanda ba musulmi ba ya ce masa kyakkyawan mu'amala me yiwa sakamakon ma irin mummunan mu'amalar mu ce ma ya samar da arna mummunan mu'amala mutum arniya ta zo tana maka ladabi tana dukusa tana gaishe ka da daddare ka ce ta kwaba zaninta ya ce za ta yi sha'awar addinin ka ko musuluncin ka wannan shine musifar shi yasa wani wani ya ce ce malam muna son musulunci amma waɗanda muka yi mu'amala da su ba su gaya mana musulunci addini ba ne sun gaya mana addinin bahaushe ne ba su ce na Allah ba ne saboda mun yi mu'amala da su gabaki ɗaya ba su iya mu'amala ba su cuce mu su danna matanmu su mana kaza su mana kaza me za mu gani tare da su mai sha'awar musulunci ba addini ne ba ma so ba ba a mana mu'amala mai kyau ba a jawo amai da mu mutane ba saboda haka wannan mu muke so mu gyara tunda mu ba 'yan siyasa bane ba jam'iyya muke ba mu gyara muke so ga al'umma mu ta zauna lafiya to dole duk maganar da zamu ta zama akan gyaran nan ba wacce za ta biya bukatar wani ba ya tafiya ban mu ba ba ma wannan subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk alhamdulillah kafin mu kulla wannan zama namu na yau insha Allah muna da sanarwa guda biyu na farko dai akwai masallacin mashrot a dan yi hakuri da Allah ba a tashi ba ai jama'a a dan yi hakuri a dan zauna da Allah minti biyu eh, akwai sanarwa guda biyu masallacin mashurut badarawa kaduna eh, bayan layin sarki da malam yahaya as-salafi za su fara karatu insha Allah ranar talatan nan mai zuwa tsakanin magariba zuwa isha da shi da malam nuhu bashir nuhu as-salafi shi ma shi ko malam nuhu zai dinga yi a ranar alhamis insha Allah da fatan Allah ya bada ikon zuwa sai sanarwa na biyu akwai al-jihad islamic store ya ce wannan karatukan da malam yayi na wannan sati insha Allah idan aka je wajen sa za a samu DVD din da kuma audio abin nan tape din insha Allah da fatan na'am garejin kawo jihad islamic store garejin kawo insha Allah daga nan sai daga karshe muna mika godiyar mu ga shi kan malam da malam Hamisu AP bi ma'ana manajan AP wanda shine kusan jagoran wannan tafiya da su malam Abdulrahman DITB da sauran waɗanda suka rako malam da escort din shi gaba ɗaya muna musu fatan alkhairi daga karshe insha Allah akwai yan uwa da suka rubuta takarda suna so malam ya musu addu'a malam zai dan yi hakuri ga Allah ya musu addu'a daya an jima za a daura masa aure ɗaya kuma dai ya ce malam yi masa addu'a to duk mai bukata ta alheri Allah ya biya masa duk mai cikin matsala Allah ya yi masa Allah ya sa waɗannan yan uwa da za su yi aure Allah ya sa auren a yi shi cikin rahama cikin jin kai cikin alkhairi Allah ya tabbatar da mu da su akan sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk gwamnan dole ya fita daga cikin gidan gwamnati haka aka yi a sauran siri a kano amma abin takaici sai da mutanen bauchi da